Yanzu haka wasu ƙasashen duniya kamar ƙasar Girka, Brazil, Bulgaria, Pakistan da dai sauransu na fama da matsalolin da ambaliyar ruwa ta haifar, abinda akasarin masana suka ta'allaka ga illolin sauyin yanayi. A Najeriya ma wasu yankuna sun fuskanci irin wannan matsalar ta sauyin yanayi, kamar yadda wasu rahotanni suka nuna ruwan sama sun yi sanadin salwantar rayuka a jihar Kebbi, yayin da zaizayar ƙasa ta hallaka wasu mutane a Abuja. da dai wasu matsaloli a wasu sassa na ƙasar. Da daɗewa ne ƙasashen duniya ke faɗi tashi wajen ɗaukar matakai na magance wannan matsalar ta sauyin yanayi wadda wasu ayyukan da mutane ke yi ke rurata kamar saran itatuwa barkatai, ƙunar daji da dai sauransu. Ko a makon da ya gabata shugabannin ƙasashen Afirka sun haɗu a Kenya akan wannan matsalar ta sauyin yanayi kuma matsayar da suka yi ita ce ake saran ta kasance matsayar Afirka a babban taron da aka sha ta yi na duniya akan sauyin yanayi a watan Nuwamba na wannan shekara haɗaɗɗiyar dawar larabawa to sai dai masana kare muhalli na ganin cewa akwai sahihan hanyoyi da suka fi dacewa a mayar da hankali a kansu muddin ana son a samu nasarar fafatukar da ake yi a wannan haujin dr yusuf isa masanin kare muhalli ne a najeriya wani lokaci sai a bar jaki ana bugun taiki babu laifi don ƙasashen duniya sun haɗu sun hito da tartibayyan hanyoyi waɗanda za a bi amma ainihin magana inda gizo ke saƙa wallahi sai an dawo grassroots sai an dawo karkara domin mahiyawancin wurare up bottom approach aka ba harkar muhalli daga sama a yi ƙasa sai zan ko da aka kawo a ƙasa bata ma san abin da aka yi ba amma da an taho ƙasan hakimai daga tai. a yi ƙoƙari a jawo su a gwada musu irin illa da al'amura da abinda al'umma suka yi ga muhalli yake haifar suwa kuma a tallahe su musamman irin Najeriya ba za a samu irin cimma manufar da aka bukata ba. Har wa yau masana muhalli kamar Dr. Dan Asabe Umar na ganin cewa akwai batun sanya gaskiya ga fafatukar da ake yi akan kare muhalli kafin a samu nasarar ta. Ai dama saboda gwamnatocinmu ba su aiwatar da abubuwa tsakani da Allah ba shi yasa duk muka wayi gari cikin wannan halin Najeriya tana cikin kasashen da ya zamanto daga Januwari zuwa Disamba Disamba zuwa Januwari kana iya shuka wani abu yayi amma maimakin gwamnati ta tsaye ta aiwatar da abubuwan nan yadda ya cincinta ai ba ta yi ba sai dai ta zo ta yi kwaskwarima al'ummomi dai na ci gaba da yin tsokaci akan yadda za a iya shawo kan wannan matsalar ta sauyin yanayi ko da za a iya tsira ko kuma samun sauki daga illolinta. Ai faɗakarwa ce ta tamu cikas. Matsawa ana yin ta yadda ya kamata daidai yadda lokutan da suka dace kuma ana faɗakar da al'umma sosai ana nuna musu al'amura da za su yi ba shi yiwuwa a ce a ci gaba da sare itace ai rayuwa a haka kuma rayuwa ta inganci. sunana Nasiru Bello muna maganan muhalli babu wanda ya kamata ya tsaya tsayin daka ya ga an kare muhalli kamar me zai hana gwamnati ta yi tsaye tunda akwai hanyoyi daban-daban na samar da makamashi ta tabbatar da cewa al'umma sun samu wannan makamashin da gudanar da rayuwarsu. Yanzu dai a iya cewa yin amfani da shawarwarin masana kan iya nuna yadda za a samu sauƙin wannan matsalar ta sauyin yanayi wadda ke ci gaba da kawo koma baya ga kasashen duniya ko akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.